I'm back with one example kuma akwai video to do duba wanga chat wanga chat ni da wani ne Thursday September 12 me That's zana question of the day the former MP is an independent candidate currently but failed to contest on MPP ticket for 2024 has he not crossed carpet because parliament is still in session? If yes, he violates the constitution and must be imprisoned by the constitution. Nina Zana, September, last month, Mao, as recent as last month, September on the 12th, by October, and the Honorable Arun Edrisu. So Nina Zana, one month, one day later, because Honorable Arun Edrisu, there's a lawyer, of grandstanding shi ya yi commenting shi on the 13th of October. Ya aka ni na gani, har na programs ya wuce, har September ga as recent as September ga. As, recent as September go, har na kuma ina na cakulo maganan ma, har na cewa mu quiz as question of the day. Na doki Honorable Esiama Fofomina na Nay example. Me yasa saboda na yi karanta wannan na relevant provisions of the constitution Nagwada. Daban-daban na kawo atakasin yake ba 8 ko 9. Saboda you don't read the constitution in part, you read in, in you read in the whole. Because they idea is baka ya kana kana zaune cikin parliament sheka indicate da jama'a kaman ba ban son in bar parliament yanzu shi yasa ni dai yanzu dai ina cikin NDC amma tunda ni da NDC na da masala kadan kadan nan da ni in fal na komo as parliamentary uh, independent parliamentary candidate ko kuma na komo as MPP parliamentary candidate da zaran ka conceive wannan idea alone ya kamata ka bar parliament me yasa ga hikiman da akwai da ka riga ka yi wannan aka kare ka parliament an bude wani anya a samu azzalimai mai yaudarai suna leverage kan wannan abu ko wannan president suna zuwa parliament suna aikata mummunan aiki ga abin da nake nufi ni ne na saya as NDC parliamentary candidate sheyan asawasi saboda asawasi NDC ne gaba da baya bai taba zama MPP amma nin gani MPP ne o in nazo as MPP ban samu shi yasa ni da pati na mu je conclave mu je cikin dufu mu mu mu, shirya kaman okay kai da ka fito da kankan nan fito as NDC in kaje je in Allah ya sa suka vote ma in ka zo parliament in ka zo parliament nan lokacin mun bari ka samu karfi parliament ka samu more influence cikin asawasin nan mun tusa ma kudi ka ababa da so that in muka kusa kai da end of the tenure nan she ka zo ka je ka file nomination ka as MPP because originally da ma kai MPP ne yanda da yi mu karbi sitin nan annun NDC cikin asawasi kada trekin that's one shi yasa ni as MPP nan na na na compose kaina ko na manage kaina in sace way kaman ba na zo da yan asawasi as ni NDC ne su bani yaddan su su vote min komi ya lafa in na shiga parliament shan je ina yin da NDC zamba ina musu makarkashiya na vote ko vote da secret voting ma na vote ba MPP kowa bai sani ba su ta win amma ba wanda ya sani koyan kudi su ta win amma ba wanda ya sa bin da ya sa MPP ke win ana ga kamar a ah, to NDC wa ke betray NDC ba sanni bane so at the end of the day nan kaga na farko na betray trust mutanen Asawasi na biyu na doki yaudara zamu mu kwace seat na. because government of the day ya iya yi every every manipulation da shenanigan ya karbi seat she zamu za mu kwace seat nan da original ya zama na NDC because it's an NDC stronghold na mu ba MPP da taimakon wa da taimakon yaudara na me yasa saboda na san komin yaya ina da immunity cikin parliament da ba wani in da dai bite na sannan kuma in na shiga cikin parliamentin nan lokacin nan da zaran na je ina yin goyon bayan NPP ba kuma ina serve interest mutanen Asawasi bane saboda mutanen Asawasi da only way that dan serve interest su ne shede ina kan tutan NDC saboda su sun vote min ne as an NDC parliamentarian haka zalika kuma na biyu in na shiga parliament eh, na uku na shiga parliamentin nan in na je ina bidin MPP nan yanzu ni na yan taimaki NPP mu aikata ko mu pass kowane bilin da zai zama koma bayan abinda mutanen Asawasi ke so saboda mutanen Asawasi su sun vote min ne as NDC zan champion course su amma da yake ni mpp sun yi suna as a mole suka doke ni suka suka karbi power annun Asawasi nan in ya Asawasi suka ce vote no Change and vote to yes ba ina self interest ya sawa su bane ce sa automaticity ya kamata in parliament yaza una. this is common sense because some of us mumuna muna ina da believe kaman kada zuwa ce wannan baba dukan in the future na san it will come When mutum ya shiga parliament as independent ya kamata ya vote ye ye ye ye ya choose one side ye aiki da no that is beautiful nonsense ya kamata kowane parliamentarian na the independent mind yau muna american ga not to digress during covid-19 kai before covid-19 john mccain the former arizona governor the ya contest obama obama ya win as president john mccain yana kwance kan sick bed dying bed in Shide mutu trump wai repeal obama care they feed obama care John McCain many Republican ne kai. John McCain ma da shi ya shi da eh eh eh eh, eh um, ya Trump. Trump ma be contest John McCain. Be yawa. John McCain ya doki private helicopter. Ya fly from Arizona. Ya touch ya Washington. Ya zo vote against party she Republican. Ya vote against su. Parliamentarian ko kuma governor with independent mind saboda abinda mutanen garin shi ke so kenan 2020 ga 2021 Joe eh, eh, eh, Trump no Joe Biden da Kamala Harris da Democrats suka ce wai because of COVID The ravages of COVID ne ya cause families, ya cause She says yasa za one policy. wani policy. Kowane mutumin American da ya my citizen co resident in American, permanent resident, an ba mai shi $2,000 every month free until the then the last COVID-19 abin ga patient ko disease that cure. I make sure the whole dunia ba, COVID ko guda cikin duniya da har yau muna karba don har yau akwai covid jomancin jomancin manyan democrats shi da su shi da su eh, eh, eh, eh shi da presidentinmu suka fara lokaci guda suke gwagwarmaya jomancin democrat senator da an aka ji aka yi votun nan 50-50 don senate 50-50 ne da aka yi 50-50 kamala harin shi ta wata vote shi zama 51-50 to an ta ba kowane ba america ko kowane abin ga permanent citizen american $2,000 a month joe manchin democratu joe manchin ya ce wai wannan aikin banza bai ya dame yasa wai wai joe biden ya rena shi maimakon joe biden da kan shedoki ya kira shi su yi maganan nan ya turo mai wakili ya rena shi ya vote against inda ba yi wannan vote ba kenan democrat manya gaba gaba baka kidaye mutane 5 cikin senate manyan democrats ba jomancin ciki amma shi ya torpedo wannan policy to kaman yaya mutum constituency shi da su vote mai as independent she shigo parliament in Ghana she ce eh you have to do business with either A or B bai make sense she sa ba mu develop ya kamata muna da dissenting views ya kamata muna da independent minded people in parliament in da da su zauna su scrutinize waɗansu ababa da yawan da bai pass amma ya zo parliament ya zama rubber stamp in ka shigo as independent sha ce wai sai ka aiki da wan ko ka aiki da wan in ji na in ji wal constitution to waɗannan ababa duka ya kamata bayan bay a walwale yadda za yana samun ci gaba